wannan haka ya kamata data yake a kullum kai kadai kana harkan gabanka la la la la la la yau da bada mamaki kyautar megabyte biyu haɗi jam komi ya canza wannan ake nufin ƙarin abubuwa da dama kenan har da ƙarin snapchat ƙarin streaming da ƙarin wasanni ka sai morewa da jin daɗi. Albishirinku ranar samun data kyauta ga duk masu amfani da layin Glo za a samu kyautar megabyte biyu na data a rana ɗaya in ya so a ci gaba da harka. Yi amfani da megabyte ɗari haɗe da kashe naira da hamsin a kan kira ko kuwa naira biyu da hamsin a kan kira a makon baya domin more wannan a dakati faɗakarwar sakon SMS domin ƙarin bayani. The largest data network, glow grandmasters of data.